yayin da al'ummar musulmi ke haramar fara azumin watan ramadan da alamun dai kungiyoyi sun fara amsa kiran da ake na a taimakawa yan gudun hijiran da rikicin boko haram ya raba da gidaje da kuma masu karamin karfi a cikin al'umma don amsa wannan kiran nema kungiyar izala a najeriya ta kaddamar da wata gidauniyar tallafawa yan gudun hijiran alfarman wannan wata na azumi shek abdullahi balalau da ke zama shugaban kungiyar a najeriya ya bayyana muhimmancin irin wannan gidauniya babu shakka mun turawa. Ah, wa'anda wannan masifa ta insurgency ya same su a borno adamawa da kuma taraba gudumawa hakanan kuma tunda muna fuskantar watan ramadan akwai shirye-shirye na musamman don sake duba yiwuwan wa'anda za mu iya tallafawa amma mun ba da umarni kowace jiha su yi ƙoƙari su ga cewa 'yan gudun hijiran da suke wannan jiha a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta mu ta jama'atu za su bi da suna an nemi gudumawa da za a iya kaiwa zuwa ga 'yan gudun hijira da suke wannan jihan kamar yadda ake tallafawa ainihin wato marayu fatanmu shine insha Allahu a 'yan gudun hijira da sauran fursunoni ma a gidajen yari da marayu za su gane cewa an shiga watan azumin ramadan kuma muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kawo sauki kamar kungiyar izalar ita ma kungiyar majma'u ahbabu rasulullahi ta yi wa azumin bana tanadi kamar yadda wani jami'in kungiyar a jihar taraba alhaji habibu hassan almaki ke cewa mu yawaita alkhairi so dukkan organization da ake da shi kungiyoyin da ake da su ya kokari ya ga lallai an taimaka mutane marasa galihu. Kuma za ku a Taraba? To Taraba dai mun saba gabatar da aini karatuttuka da abin da za taimaka wa aini bayin Allah na harkan siyan hasi, gero, kuma ayyukan mu kenan mu kira bayan Allah da a rika ba bayan Allah sadaka wannan shine aikin mu tashin farashin kayayyakin masarufi idan azumi ya zo na ma cikin matsalolin da akan koka to kowane tanadi yan kasuwar suka yi a bana yanzu na wajen da ake sayar da kayayyakin gwari a tuda fa koya suna ko me ake sayar da Suna na Suleiman Bize eh, muna sayar da kankana da kuma lemu da abarba da ayaba eh tanadin da muka a azumin bana shine akwai misali kamar azumin da ya wuce abubuwan kamar sun yi tsada amma bana allah da abubuwan da su yi sauki kamar lemu da ayaba da kankana da abarba in allah da abun zai sauki ba kamar na bariya wanda ya wuce ba kamar dai 'yan lemu su ma 'yan gwarin kayayyakin miya sun yi alwashin sauke farashi a bana. na farko dai suna na abdullahi tijjani state chairman na gwari trader association travel state ba wani tsari da muka yi na wai kayan gwari mu ga yayi tsada za mu yi hubasa dai domin mu ga mun shiga mun fita duk inda wannan kaya yake mu ga mun gwagulu saboda an sa harkan azumi harka ce wadda aka fi amfani da shi wannan tasirin kowa kowane adam da yake azumi ya fi so ya gade ya ci miya jar miya. kawai yanzu ma dai tuni aka fara wanki masallatai don tarbar watan azumin da ake sa ran fara farawa a ƙasa da awowi 74 ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya